A wannan karo hukumar ta EFCC wacce tambarinta ke da alamar mikiya za ta ci gaba da yin dirar mikiya akan waɗanda ake zargi da yin waso su bisa kuɗin nan dalar Amurka sama da biliyan biyu na kungilar tsaro. Hukumar za ta buɗe shafin binciken yadda aka kashe wasu madudin kuɗaɗe da kimar su ya kai har euro miliyan uku da dubu ɗari shida da hamsin da hudu da ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya da aka ce an sayi motocin sulke da aka ba da gudunmuwar su ga wata ƙasa makwabciyar Najeriya a shekara ta dubu biyu da sha uku da shekara ta dubu biyu goma sha Kuɗaɗen an cire su ne sau biyu a jere da farko an cire euro euro miliyan ɗaya sittin da a karo na biyun kuma an zare euro miliyan biyu Na tuntuɓi kakakin hukumar ta EFCC Mr. Wilson Uwajeren ko zai mana ƙarin haske? I can't uh, speak on that. Ya ce ba zan ce komai a kai ba a halin yanzu ana dai ci gaba da bincike. Na sake tambayar sa ko zai mana ƙarin haske bisa nau'in binciken da ake yi sai ya ce bincike ai bincike ne. Investigation is investigation. Comrade Abdulsalam Abubakar jami'i ne wata ƙungiyar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Sojoji sojojin nan da waɗannan aka aika aikan nan da duk waɗanda wannan abun ya shafe su ya zama na ma an maida barin su aiki ya dawo kori ba ritaya ba sannan kuma su fuskanci hukunci na doka kuma dokan nan shine muke kira shugaban kasa ya zauna a tabbatar an samu wasu alkalai an ware musu kotu na musamman wanda za su fuskanci shari'a kan irin waɗannan amma ba irin kotuna da muke da su yanzu ba domin saboda kotuna da muke da su yanzu duk wani caji da za a yi ko na kisa kan mutum dubu ne aka yi idan aka je yau kwana biyu shekaru sun ba da mutumin nan a wanda kuma mu 'yan Najeriya abinda muke bukata yanzu shi ne amma mai da hukuncin kisa akan duk wani wanda aka same shi da irin wayannan abubuwa ne ba maganan ma a yi sa ba to saboda haka in ba a yi haka ba muna ganin zai dauki lokaci a irin da tsarin kotu da muke da shi yanzu da kuma yadda ake tafiyar da Comrade Abdulsalam Abubakar ana sa ran hukumar ta yi FCC nan gaba kaɗan za ta gayyato wasu manyan hafsoshin sojin ƙasar da za su ba da nasu bahasi kazalika yi FCC za ta kuma buɗe shafin yadda ofishin tsohon mai ba da shawara kan tsaro ga shugaban ƙasa ya yi da wasu ƙarin dala miliyan ɗari uku da talatin da biyu da aka ce ya karɓa daga ma'aikatar kuɗin ƙasar a waccan gwamnatin. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.